Shugaban ƙasar Amurka mai suna Donald Trump ya ba da umarnin buɗe guraren bauta a ƙasar Amurka, a inda ya ba da umarnin buɗe masallacai da coci wajen gudanar da bauta. Har ila yau kuma dai shugaba Donald Trump ya yi kira da mahukunta, gwamnoni, 'yan majalisu da duk wanda ya saba wannan dokar da ya bayar za su sa kafar wando ɗaya da shi. A nan muna kira da shugabannin duniya da su duba da la'akari da Donald Trump da abin da ya yi da tattakon da ya yi wajen ba wa mutane damar da Anything bad to happen to them or to anybody else. The governors need to do the right thing and allow these very important, essential places of faith to open right now for this weekend. If they don't do it, I will override the governors. In America, we need more prayer, not less. Thank you very much. Thank you. Mr. President. dan na subscribe domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu a gidan a manhajar mu ta YouTube channel Zauren Baba TV domin nishadantar da al'umma.